kallon mu da sauraron mu a nan gidan talabijin na farin wata shakallo da kuma gidajen rediyon vision fm assalamu alaikum mu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na idon mikiya shirin idon mikiya shiri ne da manema labaru da ma'aikata na kafofin watsa labarai a waɗansu lokuta ma ƙwararru akan fannoni daban-daban kan yi bita da sharhi akan muhimman abubuwan da ke faruwa a cikin najeriya da ma ƙasashen ƙetare haka kuma shirin ido mikiya shiri ne da kan yi fashin baki ko tsokaci domin ƙara haske ko ƙara ilmantar da masu kallon mu ko sararin mu akan muhimman labaran da suke ji a rediyo ko suke kallo a talabijin kuma suke karantawa a jaridu tare da ni umar faruk musa a shirin na ido miki a yau muna tare da muhammad ibrahim gamawa shugaban kamfanin wallafa jaridu na dillaliya da ke kaduna da kuma nasir gwangwazo edita a jaridar manhaja da ake wallafawa a abuja sai kuma muhammad ishaq usman tsohon wakilin kamfanin dillancin labarai na alwahada da ke qatar a jiran abin da za mu tattauna a shirin na idon miki a yau hadda zargin da wani kuzurgumin dan ta'adda bello turji ya yi na cewa tsohon gwamnan jihar zamfara wanda yanzu karamin minista ne a ma'aikatar tsaro ta najeriya tubelu matawalle na da hannu dumu-dumu a bunƙasa ta'addancin da ya sarƙe jihar ta zamfara a lokacin da yake gwamna gwamnatin jihar kaduna ta ce za ta gudanar da bincike akan abun da ya faru da ɗan jam'iyyar na apc abdulmajid dan balki komanda da waɗansu suka yi ma dukan kawo wuka akan zarge-zargen da suka ce wai yana sukar gwamnan jihar kaduna malam ubasani har yanzu tana ƙasa tana dabo dangane da aiwatar da baiwa ma'aikatan najeriya mafi kankancin albashi na naira dubu saba'in da gwamnatin tarayyar najeriya ta amince za ta bada inda ƙungiyoyi na ma'aikata masu zaman kansu suka nuna cewar sukan ba za su iya biyan wannan naira dubu saba'in ba ga dukkan alamu an shiga kafar wando daya tsakanin gwamnatin tarayyar najeriya da kamfanin tace mai na dangote dangane da waɗansu batutuwan da suka shafi gudanar da ayyuka da kuma samar da ayyukan yi ko taimakawa kamfanin ya tsaya da kafafunsa domin ya gwargwarma ya samar da mai a najeriya waɗannan su ne jiran abin da za mu tattauna a shirin na idon mikiya daga nan gidan talabijin na farin wata kallo da kuma gidajen rediyon vision fm nasiru gwangwazo mu yi tsokaci a kan wannan wato kace na ce kuma da biyo bayan bayanan da bello turji kuzurgumin dan ta'addan nan ya yi na jihar zamfara cewa tsohon gwamnan jihar zamfara bello matawalle yana da hannu dumu-dumu a bunƙasar da kuma ta'addancin da ya kasance a jihar lokacin da yana gwamna ya bayyana cewar so tari belmatole ya sha zama da 'yan ta'adda a gidansa kuma ya yi hidimomi da su watakila sanin kuwa ne akan maganar sulhun da aka ce ana yi da 'yan ta'adan a lokacin tun da mun ga daga baya-baya ma har bayanai sun fito cewa har rarraba musu motoci an yi duka dai da kokarin yin sulhu da maslaha a kai amma bello turji yana cewar wannan sulhun suna ne kawai ake yi cewa an yi sulhu amma ba abun da yadda ana sulhu domin shi kan shi sai da ya taimaka ya fatattaki waɗansu 'yan ta'addan da ke yankin da shi yake nashi ta'addancin har ya kwace waɗansu bindigogi ya ce akwai sama da bindigogi 300 ga wani ɗan ta'adda kawai a wannan lokacin kuma bello mataule ya zama da shi na ga karamin minista bello mataule ya mai da martani ta bakin waɗansu masu yi masa hidima inda yake musanta zarge-zargen da bello turji ya yi kuma yake nuna shi duk lokacin da ya yi magana sulhu ko karɓar makamai jami'an tsaro ake baiwa kuma shi bai taimakawa ta'addanci ba a ganin ka wa'annan bayanai me suke nunawa dangane da ta'addancin da ya samu asali ya bunƙasa ya karfi a jihar zamfara da kuma zarge-zargen da ake yi wa mutane irin bello mutawalli tsohon gwamnan da waɗansu masu faɗa a jihar ana zargin cewa suna da hannu a abubuwan da suka bunƙasa da ta'addanci a wannan jihar to ba ma a jihar kaɗai ba idan ka kalli abubuwan da suka faru za ka ce kawai a gaba ɗaya ma duk yankunan da suke fama da irin waɗannan matsaloli na 'yan fashin daji wato akwai yadda za ka kalli abu na farko yana gwada cewa wato wasu daga cikin masu ah, shugabanni da suka yi zargin cewa akwai hannun wasu masu faɗa a ji a jihohi daban-daban eh, kan yadda ta'addanci ke ta faruwa a najeriya to watakila kaga kamar magana tana kuma tabbata ne tunda mun ji inda gwamnan jihar katsina ya fito yi magana irin wannan gwamnan jihar zamfara na yanzu shi ma ya fito ya yi magana irin wannan sannan kuma wani ƙarin abu da wannan abin yake kuma nuna shi ne za ka ce wato rigingimu da ke tsakanin 'yan ta'addan da gaske ne akwai shi domin ka kalli yadda shi wannan eh, bello turji ya magana za ka kama akwai haƙo da fusata a tsakaninsa da gungu-gungu na wasu daga cikin 'yan ta'addar domin yana nuna cewa kama an je an zauna ana sulhu da su shi wata wannan tsare-tsaren sulhun ba a yi da shi ba kenan to kaga eh, mun ga yadda a kwanakin baya aka dinga samun wato rubdugu a junansu suna kashe junansu har ma eh, rundunar sojojin ƙasa ta amfani da wannan damar ta yi musu ruwan wuta eh, ake ganin kuma wannan wata dama ce da gwamnati za ta iya amfani da ita a samu nasara to don haka kasan shi yaƙi wato yana tafiya da farfaganda ba abin mamaki ba ne idan shi wannan ɗan ta'adda bello turji yana so ne ya amfani da farfaganda wajen salon yakin shi ma da yake amfani da shi a yanzu domin kowa ya sani bayan da za a ce eh an yi sulhu ko da gwamna ya jagoranci a yi sulhu wannan sulhun a lokacin kowa ya san bai nasara ba tunda bello matawalle tabbas ya fito daga farkon gwamnatinsa cewa ya ya goyi bayan a yi sulhu ba ma shi kadai ba akwai gwamnonin da suka nemi haka ina jin a ɗan wannan tsakanin a jihohin da suke fama da matsalar ta'addanci gwamnan jihar kaduna a lokacin nasiru yarba shi kadai ne bai goyi bayan a yi sulhu ba amma kaga gwamnan zamfara ya goyi bayan a yi gwamnan naija ya yi gwamnan katsina ya yi duk sun shiga wannan tsarin amma daga baya gaba ɗayan suka da suka ce sun janye sun gane cewa wannan hanya da suka biyo ta a zauna a sulhu da ta 'yan ta'addan nan ba hanya ba ce mai mafita kusan ma ƙwararru sun ce wannan sulhun da aka dinga yi ana ba su kuɗaɗe ana ba su eh, daula kala-kala ya taimaka wajen ƙara musu ƙarfi suka dinga zuwa suna suwo makamai suka ci gaba da harkar ta'addancinsu ya taimaka wajen ko da an ba wannan kuɗi ya dina to yaransa da ya bari a jeji sai su ga a ah, wannan ai dama ce ma ashe mu ma muka ci gaba da za a iya ba mu kuɗi to wannan abin ya sa duk gwamnonin daga baya suka zo suka fita daga wannan tsara saboda haka in an ce wani gwamna a baya ya taɓa zama da 'yan ta'adda ya yi sulhu da su ba abin mamaki ba ne kuma in karɓar makamai aka yi ai jami'an tsaro su ne suke zuwa a miƙa musu waɗannan makama saboda haka ni ana ganin kawo da shi wannan gwamna tsohon gwamnan jihar zamfara kuma ministan karamin ministan tsaro na yanzu bello matawalle ya mai da martani kamata ya fito ya yi dalla dalla ya ce to eh a wannan sulhun da muka yi ga abubuwan da aka cimma ga irin makaman da aka ga inda suke da sauransu ba ya fito kawai ya karyata kaɗai ba domin abin yana bukata a yi wa al'umma bayanin yaya abin ya kasance saboda wannan zargin da aka yi gaskiya zargi ne mai karfi wanda kuma ya fito daga cikin wanda da suke aiwatar da wannan ta'addancin kuma zai iya yiwa gaskiya farfaganda ce kawai ta yaki. Mamman Ishaq Usman wasu kamar da zai fara ambato suna fatar su ga cewar tsohon gwamnan jihar Zamfar Bello Matola ya fito fili ya faɗi ma yawan kuɗaɗen da ya kashe da yawan motocin da ya ba 'yan ta'addan nan ko kuma yawan kuɗin da ya kashe wurin ƙoƙarin yin sulhun da ya yi ƙoƙarin yi amma daga ba ya tasiri ba tsakanin shi da 'yan ta'addan kuma ya mai da martani ya musanta waɗansu abubuwa da shi bello tur ya ambata akan abubuwan da shi ya yi a matsayin shi na ɗan ta'adda wanda ya kawo cikas ko ya ƙara tona asirin cewa sulhu da aka ce an yi ba a yi shi da zuma zai iya tasiri ko nasara ba domin an bar makamai hannun 'yan ta'adda kamar yadda yake zargi kuma sun yi amfani da waɗannan makaman wurin tabka ta'addanci kuma suna ci gaba da yi yanzu ya ambaci suna suna waɗansu manyan 'yan ta'adda da suka koma garuruwa da birane kamar bangaren sokoto da nan zamfaran inda suka ci gaba da zama amma suna ci gaba da haddasa ko sa ido akan ta'addancin da ake yi a yankunan zamfara da jihar sokoto din sannan kada mu manta cewa a daidai lokacin da matawalla yake wato ainihin gwamna a jihar ta zamfara an yi ta wato zargin cewa matawalla yana da kusanci da waɗannan wato ainihin 'yan ta'adda a daidai wancan lokaci domin wajen neman sulhu da su an san lokacin da aka dinga wato ainihin bayanan cewa ya ba su motoci da kuma taimako to taimakon ne ba za ka san cewa na kuɗi ba ne ko kuma na menene da sauransu da zimmar da shi matawalli a matsayinsa na gwamna ya zuba ma wato ainihin wato wannan wuta ruwa kamar da ta faru da wato ainihin gwamnatin abdulaziz yari sai dai ya zo ne da irin wato ainihin hikimarsa sannan kuma idan muka duba za mu ga cewa duk wayannan abubuwan da matawalle ya yi su ne a matsayin gwamna ya yi su ne a matsayin shugaba ya yi su ne a matsayin wato rigima ce yake ganin ta fi karfinsa in za mu iya tuna akwai lokacin da wani faifan bidiyo ya fito da a lokacin ake cewa murya matawallan ce yake roƙon wani ɗan ta'adda a kan cewa ya sako wasu mutane da aka kama to kuma dole idan ka duba fa shugabanci sai ka yi amfani da zurfin tunani sai an yi amfani da dabara sai an yi amfani da ba kowane lokaci wanda zaka ce zaka yi amfani da bindiga ko kuma a lokacin da zaka ce zaka yi fito na fito da mutumin da kake ganin yana dauke da makamai wanda kuma in ka duba wato tsarin tsaro din a lokacin ka dauki bangaren soja da 'yan sanda da wanjinsu a lokacin ba su fito sun nuna komajin cewa za su iya yakar ta'addancin nan ba so da duk irin wannan abubuwan da suka faru umaru ba abin mamaki ba ne amma dai kamata yi shi matola daidai wannan gaba ya fito ya kare kansa mami ibrahim gama wannan ba ne da bello turji ya yi wanda kwanan ya fitar da wannan faifan bidiyon da har ma ya kawo wannan cece kucin wasu na ganin cewa ah, ko akwai bidiyo ko ba bidiyo abinda saƙon yake gabatarwa shine an yi alaƙa tsakanin 'yan ta'adda da gwamnan bello matawalle sanda yana gwamnan zamfara wanda yanzu shine karamin ministan tsaro a nigeria kuma maganganun sun nuna cewa akwai illoli akan irin wannan mu'amalar saboda kwalliya dai bata biya kudin sabulu ba kuma an ci gaba da yin wannan ta'addanci har yanzu da yake karamin minista na tsaro a ƙasa. shin ah, akwai hujja ma a damu a kan waɗannan lalurorin na wannan mu'amalar da ya yi a matsayin shaidar gwamna da waɗannan 'yan ta'addan ko ku a'a magana ce ta cewar har yanzu ta'addancin da ba a shawo kansa ba domin wannan sulhun da aka ɗanɗana ma 'yan ta'adda kuma bai tasiri ba suka amfani da wannan sulhun ma suka ƙara ƙarfi da makamai suka ci gaba da kai hare-hare? ni umar abin da zai bani abin da ke bani tausayi shine kokarin siyasantar da al'amarin nan yanzu maimakon a mai da hankali a ceci mutanen zamfara a sama musu lafiya a raba su da wayannan yan bata gari to kuma sai aka zo ana ba su wani dama kuma ana amfani a yi siyasa da maganganun da suke faɗa ko mai bello mutawalla da ya yi al'amarin sai ya riga ya wuce yau ba gwamna ba ne sai da wata rana ya sake neman gwamnatin da dama karo ɗaya gwamna Wai na irin maganganu za su taimaka a gwamnan da yake sama ne shi kuma ya samu dan kafe wato dan hamayyarsa amma abin da ya kamata ita gwamnati ta duba cewa mutanen zamfara dai suna cikin tsananin wahala suna cikin tsananin mayata kuma suna fuskantar matsaloli da yawa bello turji bai zama mutum wanda za mu aminta da maganganunsa ba kamar yadda ma ya faɗa mutumin da zai iya rintsa idanunsa ya kashe mutum ya kuma hana mutane shuka ya zo ya duk abin da mutum ce a faɗin duniya nan zai yi sai da saba ta zama shaida ba wanda yake fasike a zunubi karami ma ba a karɓar shaidarsa malle mutumin da ya mai da kashe mutum kamar shan ruwa sabili da haka mu a ni abin da nake kokarin in ce shine mai da wannan al'amari siyasa abin da gwamna dare zai yi yanzu shine ya yi kokarin neman taimako da haɗin kan gwamnatin tarayya domin a gusar da wannan al'amari da kusan duwan dan adam wanda ya san abin da yake ke nema a gama wannan al'amari kowa samu walwala a cikin zamfara Wani maganin suna iya fitowa ta fuskaci da dama ta fuskoki masu yawan gaske in shi yanzu wanda shi bello turji din ya zarga shi ma fito kuma ya ce gashi gashi gashi gashi da dai ake kokari yanzu dai a bawa bello turji ya samu tausiyawa daga wajen jama'a sannan su kuma 'yan adawan shi matawalle su kuma su masu samu ɗaukaka da sauransu in kana shugabanci ya danganta ga abin da jami'an tsaron wannan lokacin irin shawaran da suka baka ne za ka ɗauka a zamanin bush an ce ba za a yi sulhu da 'yan ta'adda ba kuma daga baya sai da aka zo aka yi da su ɗin sabili da haka wannan magana kar a iya sa a mance da ta'addancin da su bello suke dan ta'adda kasu rugumi wanda har zai audio ya dawo kuma yanzu ya sa eh, minista na tsaro a cikin kwana ya zo yana kare kansa abin da za a yi shine a gano a ina yake wannan magana ta yaya a je a kamo shi a hukunta shi a nemi jinanan mutanen da shekar a wuyansa shine ka abin da za amma wasu na ganin cewa bayan maganar maturje da maganar ta'addanci lalurar da ya kamata yanzu bello matawali ya fuskanta ya taso ta a shi ma ga dangane yadda ya damu da wannan zargin. bayanai ko zarge-zargen da bello tuje shine zargin da kuma efcc ta masa cewa ya yi sama da faɗi da naira miliyan dubu saba'in na asusun al'ummar sa ta zamfara wannan kamar ba a ma magana an shiru shuru a kanta kuma hukumar efcc ba ta je ta gabatar da shi a gaban kuliya ba ko shugaba tinubu bai ɗauki mataki a kan shi a kan wannan zargin da ake mashi ba ko yana nama kamar ya miƙe kafa a matsayin shi na minista a daidai lokacin da ake tunanin za a yi garan bawal a majalisar ministoci shin zai kai labari ko ba zai kai labari ba tunda kaga yanzu ya shiga gaba-gaba a gurin masu kare eh, bola ahmed tunu a matsayin na shugaban kasa bai bar hukumomi ko ma'aikatu ko jami'an gwamnati da alhakinsu ne su yi irin wannan kare ba ko da wuya ka ce gwamnatin tinubu ta zo ta yaƙi cin hanci da rashawa duk lokacin da tinubu yake kamfen bai ce zai yaƙi cin hanci da rashawa ba kuma ɗauko irinsa ɗauko irinsu a fabio ɗauko waɗansu irinsu bai nuna cewa yana ya kafa ban yaƙi da cin hanci da rashawa ba kai bilhassali ma wani lokaci ai an taso a shekarun baya ribaɗo yana ambatansa a cikin wa'anda efcc ita kantar ne wato shi uban tafiyan kansa wani al'amari wani abu ne wanda ko a yi shi yanzu ko a yi shi wani lokaci amma a yanzu an sa shi a cikin mala wato kama waɗanda suka ci hanci da rashawa a cikin gwamnati da suka gabata wannan magana ce wanda aka aje ta duka ne yawa yanzu na ka ake karewa yanzu muna magana akan security saboda haka yanzu da bello turji da shi gwamna da ke ci yanzu wato lawal dare su haɗa kai su ga yadda za su iya taimakon al'umman zamfara da suka zaɓi bello a da kuma suka zaɓi lawal dare domin saboda samu sa'ida su zamanto zama a gidansu bai gagare su ba yawo a cikin jihar bai gagare su ba shine mafi muhimmanci na to gwangwazo mu shiga labarinmu na gaba wanda ya shafi abdulmajid dan balki kwamanda dan jam'iyyar apc wanda aka yi ma dukan kawo aka bulale shi wanda suka daure shi da ankwa suka yi mashi bulala suna masa fada da tsawata mashi cewa ya matsa ma gwamnan jihar kaduna da maganganu ko zage-zage da sauran batutuwa dai wanda ita gwamnatin kaduna da ta ji wannan abun ya zaga cikin al'umma ta fito ta nuna ta karyata kuma ta ce za ta yi bincike ta gano ma abun da ya faru akan wannan zargin ko kasaf da aka yi magana ubasani na cewar shi yasa aka yi masa aka yi ma dan kwamanda wannan duka shi dan barkin ne da kansa ya ce ganin cewa ga waɗanda ke masu duka suna ambaton gwamna obasani da haka ne ya zargi cewa obasani ne ya sa aka masa duka a ganin ka kahin mu shiga a cikin gundarin zane shi dan barki kwamandan da aka yi shin wannan binciken da gwamnatin kaduna ta ce za ta yi zai yi tasirin da ake bukata ko ku a'a shi dan baki kwamanda zai ci gaba da zargin cewa gwamnan ya nasu rufa'i ne gwamnan ya sa aka mashi wannan dukan to wato domin ka kalli wato abin da ya faru a cikin wannan bidiyon mutane aka nuno suna dukansa suna tuhumarsa akan dan me yake cin mutuncin gwamnan jihar kaduna kuma su suka yi rikodin wannan bidiyon suna cin zarafinsa suna dukansa suna ambata sunan gwamnan jihar kaduna sannan suka je sai suka yi postin ɗinsa a social media ko kuma dai suka san hanyar da suka bi suka sake shi shigo duniya abin mamaki ne idan gwamna yana da hannu a ciki a ambaci sunansa kuma sannan a saki wannan bidiyon a duniya ta ci to kaga shi kansa wannan abin akwai ayar tambaya a ciki sannan ainihin tattauna da ya je ya yi wacce ake zargin ya yi cin zarafin a ciki ya fi cin zarafin ma tsohon gwamnan jihar kano kwankwaso fiye da gwamnan jihar kaduna a cikin wannan bidiya dan fadar ambata eh, wannan da ya kaɗan ne ya fi ya wato kamar eh, suka akan kwankwaso fiye da shi gwamnan jihar kaduna ubasani sau da kan akwai wanda ya kamata ma ya sa a zane shi ina jin to mabiyan kwankwaso ne ba mabiyan ubasani ba ne amma sai aka ambaci ubasani kuma aka je aka saki bidiyon eh gwamna ya fito ya ya karyata ya ce ba shi bane da sauransu amma na tabbata magoya bayan za su iya jin daɗin abin da ya faru magoya bayan kunkus za su iya jin daɗin abin da ya faru sai dai kuma faruwa wannan abin yana gwada hatsari ga harkar demokuraɗiyya da aka shiga domin maimakon a ce eh, ɗan barki kwamanda wani ne kawai wanda ba a san shi ba ya je haike masa ya ɗau doka a hannu kamata a ce kotu aka kama shi aka kai shi kotu ta yi hukunci shi ne zai tsabtace irin waɗannan abubuwan da suke faruwa mama ishaq usman su ɗan baki kwamanda sojojin baka ne ake kiransu kuma haka suka faro tasiri a jihar kano su ana bayan su kuɗaɗe suna shiga kafin watsa labarai suna bayanai na kariya ko sukar waɗanda aka biya su su yi irin waɗannan hidimomi a madadinsu ko kuma a kansu daga bani suka bunƙasa suka shiga social media a wannan ne suke cin zarafi na zage-zage ko faɗin abubuwa na asha na fitar hankali na tujara da maras wanda kafafa labarai kamar rediyo talabijin wanda su suna da rajista da lasin ba za su yadda su sa irin yanar maganganun ba in ana taɓa rawa za a bi ta mabi sau me ya kamata a ce sojan baka suna yi domin su kauce daga fadawa irin wannan tarkon da dan bulki komanda ya samu kanshi a ciki to umar idan muka ɗauki tarihin jamhuru da ƙazafi da ƙage yawanci ya fara ne a siyasar najeriya a jamhuriya ta farko kuma sakamakon zaluncin sarakunan gargajiya na wancan lokaci da haɗin kai da suka samu daga turawa suka zalunci talakan arewacin najeriya haka kafa jam'iyyar nehu sawaba wanda daga nan ne aka fara samun tarihin tushen jamhuru wannan abin da su dan mulki kwamanda suke a hausa ana kiransa jamhuru ma'ana kai kazafi kai kage kai yarfe ka gaya wa mutum abin da bai yi ba a matsayin yayi to wannan abu ya taho har izuwa yanzu kuma su su dan balki kwamanda suka cafe suke yi to abin da yake faruwa shine irin waɗannan maganganu akwai mutanen da suka sakamakon aikata irin waɗannan maganganu a waɗanda suka tafi kurkuku a wanda suka sha dukan tsiya suka lahanta da ba su ɗaga ba a rayuwarsu a wanda aka kashe su akwai waɗanda ma suka yi aka ɗauke su har yau ba a taɓa ganin su ba sannan kuma idan muka duba dama kashe biyu ne akwai suka wanda bature yake kira beautiful criticism ma'ana suka na ilimi na hankali na adalci wanda in zaka shekara dubu kana yi zaka iya samun matsala da gwamnati ko kuma ka samu matsala daga wasu manyan hamshakan 'yan kasuwa da sauransu amma abin da kake faɗa an san haka ne bai cika damun wato ainihin mutane ko hukumomi ba kamar suka irin na tijara na cin mutunci da za ka fito mutum yana ɗan halar da asalinsa da komai ka ce shege ne ko kuma ka ce irin waɗannan abubuwan da sauransu to dama tun da suka ɗauko ma kansu wannan to sun san abin da ya abin to sannan kuma yin wannan suka yana da matukar tasiri wajen canja tunanin wato 'yan ƙasa ma'ana talakawa masu zaɓe a lokaci ɗaya mutum ya rufa masa ƙazafi wato mutane su kauce kaga mutane dubban dubata akan wata magana ta fito sun karkace sun koma wani bangaren wani dan siyasa ko kuma bangaren wata jam'iyyar siyasa saboda haka 'yan siyasa su suke amfani da irin wannan dama irin waɗannan mutane ma'ana don su tabbatar da wani burinsu na siyasa kai tsaye ko kuma a karkace saboda haka wannan abin da ya faru ga dan bulki komanda kamar wato kukan kurciya ne da farko dai abin da ya kamata shi kansa abdulmajid dan bulki komanda ya fahimta shi ne a yanzu fa shi ba yaro bane karami dan a takaice dan bulki ya ba shi shekara 60 baya kuma ba a ce a matsayinsa na dan kasa dan najeriya ba zai fito ya bayyana ra'ayinsa ba ko kuma ya suka ko kuma ya yabo ba duk ba hana irin wannan ba amma idan har wasu za su fito su yi irin wannan da za a kai ana doke-doke to kamata a daidai wannan gabar ya zama na yara ne matasa wanda ma hankali bai ishe su ba ba shi dan burki komanda ka fito ka ga mutumin da yake gwamna irin sanata sani kowa ya ji abin da ya faɗa kuma muryar su ce shi ne faɗa ka ce mutumin nan jahili ne da kiki ne bai san abin da yake ta irin wannan abubuwan ba wanda zai dauki irin wannan sannan shi dan siyasa har kullum hatta sallah an ga dan siyasa na sallar jam'i a cikin mutane ya taho ka cirka yana bayan liman idan ka bibiya za ka samu yana yana neman yardar jama'a ne a cikin ta bayan neman yardar Allah sana'arsa ce haka to sannan kuma a wannan gabar ka zo ka ce za ka shafa mishi ma'ana eh, kashin kaji kaga ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa saboda haka dole ne sannan kuma dole ita ma hukuma hukumomi gwamnatoci tun daga wani tarayya da gwamnatin jihohi su shigo irin waɗannan abin a san yadda za a koya wa mutane yadda za su yi suka a san yadda za a daidaita suka irin na siyasa ya zama mai ma'ana ne suka ne da zai kawo ci gaba da zai kawo haɗin kan ƙasa da zai sa wani wata jam'iyya ta girgizu ta tashi ta mutane aiki ko kuma ta tare wata barna da take faruwa amma ba cin zarafi da tijara ba umar. gama sojojin baka an san su da irin nan cancagwalin sau da biyan su ake yi su yi irin nan maganganu kamar wata sana'a ce gare su akwai da za a yi a sanya ka'ida akan wannan sana'a tasu ta sojan baka ta yadda ba za su ci gaba da yin waɗansu abubuwan da za su iya haddasa musu masifa da bala'i irin wanda ya faru da ɗan baki kwamanda ba mafi su ya kamata su yi bakunan su linzami su san cewa akwai abin da ya kamata in suka faɗa ba zai taimake su ba yanzu ga ɗan mulki komanda ga dukkan alama ya sha tafi karfinsa inda ya je sha bugu kamar kuran roƙo wanda ke kaga a irin wannan yanayi shi a matsayinsa na sojan baka ya ɗauka in ya harba bindiga da baki za a harbo masa da ita ne to kaga sai aka haɗa da katti suka mashi bukun kawo ka, duk da haka dai abinda muke ƙoƙari mu ce shi ne a ah, shi ya danganta wannan abu ga gwamnan da yake ci yanzu wanda gwamnan jihar kaduna ne a cin saɓanin jihar da ya fito da duka alamu ai shi mutumin kano ne ko jam'iyya ta hada su da shi da wannan gwamnan to abin da yake faruwa shine mutumin da dama yau za a gan shi yana faɗan baƙaƙen maganganu akan wannan gobe kuma in sun sasanta ya koma faɗi wannan to kaga shaidansa abu ne wanda yake mai ba abu ne wanda kamata a karba ba don an ce da ya soki ganduje amma kuma daga ba suka zo suka sa santa kamar yadda yanzu yake sukan kwankwasa gobe suna iya dawa santa don ya ce waɗanda suke bugunsa sun ce me yasa kake sukan obasani ba zai kuma tabbatar da cewa gwamna obasani shine aika aka masa wannan abu ba shi ya zargi gwanin waɗansu ne shi kuma wannan wanda ya zarga yana da gwani amma da ya soke shi ne akan abin da aka san gaskiya ne to ko da gwanin gwaninsu wanda yake burgewa shi wanda aka saukan to sai dai shi ma rama da baki la'alla ya faɗi abin da ko an maida masa da bindigar baka ba za a biya bukata ba sai sai ga ya kamata su masa irin wannan abu kuma ba dole ba ne wanda har zai zo kan titi ya bugu a ce shi ne zai je samu gwamna gwamna ya ba shi izini ya ce ka je ka yi wani kaza ba wannan dai al'amari ne wanda ke ta bincike zai iya bayyana da shi kuma binciken ga dukkan alamu ba zai ba da natija ta a zuwa gare ba domin ita gwamnatin da aka zarga ita ce take so ta yi binciken ka kowa ba zai karɓo wato bincike ne wanda hankali ba zai karɓe shi ba ala'ayi halin da ya dan mulki komanda ya gane cewa bayan sojan baka akwai tsimagiyar baka akwai kuma damtsan baka akwai kuma damtsan da zai maidawa wato bindigar baka martani saboda haka yanzu ya kamata ya gane cewa sarkin yawa ya fi sarkin karfi a ga hanyar da masu bindiga hannu da bindiga ankwa suke mai da martani ya kamata ya shiga taitayin ya rufa makansa asiri domin saboda a wannan yanayin da an kashe shi da ba shi bane zai bada labarin ba kuma gawa ba ta magana wannan dai kawai ya kamata ya zamanto wata matashiya ne ga masu yin aiki irin nasa su rika cizawa suna duban ko sara suna duban bakin gatari shirin idomi kenan ke zo muku daga nan gidan talabijin na farin wata shakallo da kuma gidajen rediyon vision fm za mu je mu dan huta kaɗan idan muka dawo za mu duba kwama calar kuma da ake tafkawa akan maganar biyan mafi kankancin albashi na ma'aikatan gwamnatin tarayyar najeriya kamar da gwamnatin bola ahmed tinubu ta ce za ta biya naira dubu saba'in mafi kankanci sai a jira mu sanin kowa ne tambayar masu tambaya game da batun nan na cin hanci da rashawa an san ta dade tana yi wa 'yan jaridu kuri da shinge musamman da gwamnatin kasar ke kirkiran hukumomi daban-daban don dakile cin hanci da rashawa a wani hannun ma zargi ya da baibayi cewar wasu jami'an hukumomin ne ake dama ka da badagalar da su wasu sun tsallake kasar saboda gudun bincike kai wasu ma na gaban kuliya to ire waɗannan tarin kusullufi kusullufi na tambayoyi shine dan ƙasa yake so ya sani menene makomar dukiyar ƙasa a hannun 'yan 'yan wawa da wawuso kuma waɗannan hukumomi da ake kirkira su shin kirkira tasu ya haifar da ɗa mai ido an zo daidai gabar da talaka yana so a ɗora a faifai ya ga riba ya ga tasgaro ya kuma ga rawar da gwamnati za ta taka idan aka samu mai badakala a masa kamun kazar kuku ke za shirin cin naka? zai rinka zuwa muku tashoshin radio vision wanda masana sanin fashin baki za su yi hannun jin karfurcin yilli irabi fajja fajja wurin da zaren ya tsinke a kira tsohuwar kadin abawa dan zaren farin audigar a murza shi a mazari shirin cinnaka naka shiri ne da masu fashin bakin suke da makudan hujjoji na faɗa don gyara da ɗinke baraka a sabon shirinmu na cin naka na jihohi bakwai da rediyo bijin yake da su gami da tashar talabijin na barin wata sha kallo cikin shirin cin naka mun gadi na nan abubakar mutazu na nan zubairu abdurrauf na nan ga nasir zaharaddin na nan mama ishaq shema na nan nasir gwangwazo kana da ɗungurin gumma ɗin umar faruk musa shirin cin naka mai kirarin baka san na gida ba ta ji mu a cikin tashoshinmu na Abidjan, Sokoto, Kebbi, Kano, Kaduna, Katsina, Gombe da babban birnin tarayya Abuja. Kana a ji a ganmu a farin wata sha kallo. tumadala shirin ido mika ne ke zo muku daga nan gidan talabijin na farawata sha kallo da kuma gidajen radio vision fm nasiru gwangwazo na ga gwamnatin tarayyar najeriya ta samu daidaituwa da ma'aikatan kungiyar kwadago waɗanda aka yi wata ne ana ta gwagwagwa akan mafi kankancin albashi daga baya dai sun jinjina ma ahmed tinubu cewa ya amince a biya mafi kankancin albashi naira dubu saba'in a kowane wata amma na ga kungiyar masu masu zaman kansu ma'aikata masu zaman kansu su kan sun ce ba su iya biyan wannan dubu saba'in da gwamnatin bola ahmed ta kayyade ko da yake suna sha'awa sun goyi ba kuma sun yi murna cewa ya yi wannan albashin ba za a biya ma'aikata wannan albashin amma su kan suna ganin cewa in ba wani abu za a yi wa ma'aikatan ba wato wannan kungiyar tasu ba ba za su iya biyan wannan dubu saba'in ba kamar yadda babban darakta na wannan kungiyar wato adewale smart adeyinde yake bayyana manema labaru da yana mai da martani akan daidaito da aka samu tsakanin kungiyoyin kwadago da gwamnatin tarayya ta bola ahmed tinubu a ganin um, na ga ma'aikatan ma suna cewa da babu da gara babu daɗi ba wai sun na'am sun ji daɗi sun gamsu abin da suka nema shi ne aka yi ba amma zo kusa kusa da abin da suke so ba to amma eh, kamfanoni da ƙungiyoyi masu zaman kansu sun ce su ba gwamnatin tarayyar najeriya ba ne ba za su iya biyan wannan mafi kankancin albashin ba rigima biyu ake ciki yanzu wasu gwamnatoci sun ce ba za su iya ba kungiyar kwadago ta ce lalle za su ruhe gwamnatocin jihohin dole sai sun biya wannan dubu saba'in da gwamnatin tarayyar najeriya ta ce za ta biya kungiyar ma'aikata masu zaman kansu su suka ce ba su iya biya domin su ba gwamnati ba ne ina kake ganin wannan takaddamar za ta dosa To gaskiya wato takaddama ce kusan mai wahalar sha'ani in baka manta ba tun lokacin da gwamnatin tarayya ta fara fito da tsarin cama za ta biya naira dubu biyu nan take kungiyar gwamnoni ta fito ta ce ba za ta iya biyan naira dubu biyun nan ba to kuma da aka zo ana ta wannan hayaniya ta za a yi zanga-zanga da sauransu gwamnati ta taso tana ta kokarin ya za a ta jajjawo masu ruwa da tsaki ko kuma irin abin da ake so irin pressure group a ƙasar ta yadda za a sassauta abubuwa wanda a cikin dama bukatun da ake da su akwai maganar biyan albashi to aka yi sa'a gwamnatin tarayya ta yi ƙarin kuɗi ta kai naira dubu saba'in duk da su 'yan kwadago naira dubu ɗari biyu da hamsin suke nema kaga ko rabin abin da suke nema hmm. rabin rabin abin da suke nema ba a ma samu ba amma dai sun yarda kuma manta akwai sharaɗi na cewa duk shekara uku za a dinga sake sabunta wannan ƙarin albashin yanzu wato an rarra shi 'yan ƙungiyar kwadago ne su karɓi naira dubu saba'in sannan kuma nan da shekara uku za a sake duba wato abin da ya kamata mutane su gane shi ne shi wannan naira dubu saba'in mafi karancin albashi aka faɗa amma akwai abin da ake cewa mataki na kowane ma'aikaci wato label 01 ne za a ba shi naira dubu saba'in watakila in ka kai mataki na bakwai na shida na sha kaza kudinka za su iya kai dubu ɗari biyar miliyan ɗaya ma ya danganta ga tsarin sitarakta na albashin to amma a haka gwamnatocin jihohi sun ce ba za su iya biya ba to ya kake tsammanin idan har gwamnatocin jihohi sun ce za su iya biya kamfanoni masu zaman kansu za su iya biya manta. a yanzu haka a naira dubu talatin da ake ciki akwai kamfanoni da yawa da ba sa iya biya akwai ma gwamnatocin jihohi waɗanda ba ma sa iya biyan su kansu wannan na naira dubu talatin ɗin ma waɗannan jihohi ba sun kasa sun da ya su biya ne tunda irin kuɗaɗen da gwamnatin jihohi suke samu yanzu akalla karkashin bola ahmed tinubu ba kananan kudade ba ne da za a ce ba za su iya biya eh gaskiya ne tunda akwai lokacin kwanaki na yi magana da wani tsohon shugaban eh, alkon na ƙasa yake ci an ka lissafa abin da yanzu ake iya samu wanda tunda an cire subsidy wato tallafin mai ƙananan hukumomi za su iya biyan wannan abin ballantana ma jihohi duk za su iya biya to kaga wato matsalar ita ce a yanzu haka akwai makarantun da in ka je suna bin suna biyan malaman makaranta makarantu masu zaman kansu naira dubu sha biyar dubu goma wanda suke koyarwa ana to kuma ana magana mafi karancin albashi naira dubu saba'in saboda haka dama kana tsammanin wato cibiyoyi masu zaman kansu su zo da wannan tunanin amma abin da ya kamata mafita shi ne a samar da wata doka wacce za ta tilasta duk wani mai ɗauka mutum aiki ya biya mafi karancin albashin nan da ake da shi wanda a yanzu ba a iya biya a naira dubu talatin ɗin kuma ballantana wannan saba'in ɗin da aka kawo magana mami isha usman ya za a yi a samu daidaito tsakanin ma'aikata da gwamnatocin jihohi ko na ƙananan hukumi da kuma kamfanoni ko hukumi masu zaman kansu umar ai zai yi wahala idan ka duba tsare-tsare ko kuma matakai na tattalin arziki da ita wannan gwamnatin take ɗauka idan muka duba yanzu umar babu wani abu da ya rage a najeriya da zaka ce kai tsaye gwamnati tana tallafa ma wato ainihin 'yan kasuwan nan ko kuma tana tallafa ma sana'o'i allahumma kananan sana'o'i ne na hannu ko kuma manya-manyan sana'o'i ne sannan banda haka ka duba uban haraji da ake ta kokari a lafta kowane wato misali ko su bangarora musamman a bangaren makamashi ka dauki man fetur ɗin an cire tallafinsa sannan ka dauki wutar lantarkin nan wanda da ita ce da ake amfani a sarrafa da abubuwan da masana'antun nan suke fitarwa a kai kasuwa an ninka ta wajen kusan kashi 300 cikin a yadda ta kasance a baya sannan kuma idan ka duba har ila yau ƙarin tattalin arziki kusan ya shiga ko ina kusan ba abin da kake gani illa wato ainihin talauci karara a cikin a tsakanin al'umma sannan kuma ba abin da ita najeriya din misali a matsayin kasa take fitarwa wanda wannan shine dalilin da ya sa wato kudin kasan nan naira yake ta kara rushewa kake ganin tana zama kamar ciyawa ko kamar yayi tana ta karuwa sannan kuma a daidai wannan abun babu fata misali na hado dukkanin wasu manya-manyan wato masana tattalin arziki waɗanda suka yi ritaya ne da wanda suke ciki da wanda za a ce yau gwamnati ta fi da wata matsaya na cewa mun ma yadda da halin da muke ciki har yanzu idan ka bude kafofin watsa labarai da sauransu misali na gwamnati yabo ake wa shugaba bola ahmed tinubu da irin canje-canjensa da sauye-sauyensa da manufofin gwamnatinsa wanda kuma a zahiri eh? yan najeriya ne ke wannan yabon ko kuwa hukumomi da kungiyoyi na kudade na kasa da kasa a'a hukumomi ne suke wannan yabo da kuma wata uh, yan baranda wanda suke ganin cewa ya kamata su raka gwamnatin da uh, sojojin baka za a iya cewa idan ka ɗauki wani wata fassara kusan su ne amma a zahiri idan ka fito ka kalli 'yan ƙasa za ga ana fama da raɗaɗi su kansu kamfunan nan da masana'antu da suna fama da wannan raɗaɗi babu kuma wani shiri daga gwamnati da zai rage musu raɗaɗin halin da ake ciki wanda kamar yadda jama'a eh, take ciki saboda haka ina ganin zai wahala a cimma matsaya tsakanin gwamnati da waɗannan ɓangarora ta daɗi sannan kuma kada ka mance su ma can 'yan siyasa gwamnoni ne ƙananan hukumi da sauransu su ma suna koke na cewa wato ainihin babu isassun kuɗin da za su iya biya saboda idan kana magana kuɗaɗen da kake faɗa ɗazu na cewa gwamnatin bola ahmed tinubu tana ba gwamnoni kuɗi to ka duba kuma darajar kuɗin a naira misali ka ɗauki biliyan talatin na gwamnatin tarayya da za ta ba gwamna misali a zamfara ko kano ko jigawa ko ogun ko oshun da biliyan talatin a da biliyan uku ta lokacin ubasanju ba abu ɗaya ba ne to saboda haka akwai wato kalubale da kowace fuska umaru amma dai ya kamata gwamnati ta lalubo mafita a samu wato tudun a a kai tudun na tsira a cikin wani irin kalubale da tattalin arziki da ake fama da shi muhammed gamawa kai a ganin ka akwai da za a yi a shawo kan jihohi da watakila kananan hukumomi da za su ah, turje kan cewa ba za su iya biyan mafi kankancin albashin nan ba da yake kungiya ko haɗaɗɗiyar kungiya ta ƙwadago masu hidimomi a jihohi sun ce su kuma za su rihe duk wata jihar da ta ƙi ta biya wannan kuɗin samo bakin zaren zai ɗanyi wuya sai dai za a gwabza tukunna alabashi a samu wata mafuta kuma yanzu la'alla abinda jihohi za su yi abinda jihohi za su yi in an yi wasa gwamnonin su nemi sai shugabannin labour na jihohinsu kaga wannan shugaba ya ba da kai bori ya hau wancan kuma ya ki ba da kai bori ya hau idan ka ce jihar idda dama ya yi alkawarin zai biya dubu saba'in wa mafi karancin ma'aikaci sai a ce to ai jiha ce wadda take fudda mai kuma tana samun agaci ta wajen harkoki da yawa ga ta da ministry na masu jihohin da ake samun man fetur ga ta kuma da nddc wanda akan ɗauke masu waɗansu hanyoyin da suke ba federal to ka kenan su suna da raran da za su yi wannan aiki ma dama ba a sama ma naira matsaya na kusan dundundun kamar da aka samu a lokacin abaci ba ma dama kuma tsarin tattalin arzikin na naira ta shiga kasuwa ta samu makanta mafuta ne abubuwa ne biyu da suke kishiyantar juna kuma aka ce irin wannan za a samu sulhu tsakanin ma'aikaci da wanda ke biyansa to lalle ba za a samu ba za a yi ta yin cece kuce da sauransu cece kucen nan a yi shi yanzu in an cirko an an yi kamar faɗan zakara an buga an buga an gaji a tsaya sannan in aka samu ɗan ƙarfi a dawo a cika da yin wani abu wannan babu ranar za a canza wani abu sai dai ranar da tsarin ya canza kawai duk in aka buga aka nausa aka zo aka yi haƙuri to za a yi zama haƙuri na wani lokaci kaɗan in kuma yunwa ta sake tasowa sannan kuma a zo a sake amma ba za ka ga ƙarshen wani alamar ba sai dai kawai muna fata ya zo a hankalce wanda bai sa zukata sun wato duk lokacin da masifan ta zo a kai zuciya nesa a ciza a hura to wannan shine kawai abin da za a yi ta nasiru ah, a minti ba dangote ne las oh, to nasiru gongozo mu shiga labarinmu na ƙarshe wanda ya shafi wata kuma rigima da ta kaure tsakanin gwamnatin tarayyar najeriya da hukumar kula da matatar dangote wadda daga wannan satin da satin ma da ya gabata ana ta maganganu babu daɗi ana cewa gwamnatin tarayyar najeriya ko kamfanin nnpc bai samarwa kamfanin dangote ah, isasshen ɗanyen man da zai hidimomi na tacewa domin ya hada-hada da kasuwancin shi ana cewa ma sai ya shigo da ɗanyen man daga ƙasashen waje domin shi wannan hada-hadar a cikin najeriya kamfanin mai na nnpc na ƙasa shi yana ƙoƙari ya nuna cewar kamar har yanzu akwai sauran ayyukan da matatan man ta dangote bata cika ba ko sharuɗa ko ƙa'idojin ba a shimfiɗa ba kuma hasali ma waɗansu abubuwa da suka fara fitarwa a yanzu bai kai sahihanci ko inganci wanda ake shigowa da shi daga kasan waje ba na ga hukumar ta dangote ta mai da martani daga kakausar lafazi tana nuna damuwa akan wannan zargin da kamfanin mai na npc musamman bangaren da ke kula da hada-hadan man eh, cikin ruwa da na ganga ƙarƙashin jagorancin faruku na tudu wato ƙarƙashin jagorancin faruku mai shanu cewar abubuwan da mai shanu yake faɗa kamar ba daidai ba ne domin sun fitar da ƙididdiga da ƙiyasin da aka yi na nuna ingancin abubuwan da kamfanin matatan mai ta dangote ke yi amma yanzu kada mu ɓata lokacinmu a kan kace na can inganci ko rashin inganci shi mu dubi akwai dalilin da zai sa gwamnatin tarayyar najeriya da kamfanin mai na nnpc ba zai ɗauki duk matakin da ya kamata domin taimakawa ko ba da gudunmawa ko goyon bayan ga kamfanin dangote ya tace mai ta yadda najeriya za ta ci moriyar mannan nashi ba ma sai an yi tunanin ya fara zuwa kasashen waje ba ko da yake kamfani ne mai zaman kanshi amma kuma ita gwamnatin tarayyar najeriya ai an ce tana da hannun jari mai yawan gaske a cikin wannan matatan man ko so hannun jarin nata ai ka san asali an ce gwamnatin tarayyar najeriya za ta mallaki kashi 25 ne cikin 100 amma karshe sai ta ƙi ta zuba kuɗinta a ciki ka zama na kashi bakwai da ko ɗigo biyu ne ko da ɗigo biyar yanzu shi kawai ta mallaka a ciki wato abin da na fahimta shine an samu siyasar tattalin arziki a cikin wannan al'amari na kafa matata dangote kuma kasa an ce idan giwaye suna fada to ciyawa ita take shan wahala wato wannan rigima da ta taso tsakanin bangaren gwamnati eh, da bangaren kan matatar dangote wanda da da ana magana kafa eh, matatar dangote ana ta murna ana ta farin ciki cewa zai rage raɗaɗi da kashi talatin bisa ɗari na matsalolin samar da tataccen mai a cikin ƙasa da matsa da shi da kuma tsada shi mm. to kaga yanzu wannan rigimar tana gwada kamar shi kamfanin dangote ma ya ma fara ma miƙa wuya ya fara yanke ƙauna ga al'amuran domin magana da dangwace ya faɗa cewa yi tun da nnpc sun fara mana magana cewa kamfanin dangwata na danniya yana so ya baba kere kuma sannan yana fitar da mai wanda har yanzu ba a yi ma ba shi lasisi ba saboda ingancin man bai kai irin man da ake bukata a sha a najeriya ba ya ce to kamfanin ya sai matatar matata dangwatan mana huta wato kama yana gayawa gwamnatin najeriya cewa shi a matsayinsa na ɗan kasuwa da ya ɗebi kuɗinsa ya zuba don ya kasuwanci a cikin najeriya wanda yana daga cikin abin da najeriya take ƙoƙarin yi na ta gayyato mutane su zuba kuɗi a cikin ƙasa amma sai ya zama na cewa yawancin 'yan najeriya suna kwashe kuɗin suna kawai irin ƙasashe dubai wasu suna kaiwa turai da amerika suna ɓoye kuɗaɗen shi kuma sai ya fito ya zuba kuɗin nasa a cikin ƙasar zai kasuwanci ana amma ana taɗe shi to don haka ta sayi kamfanin mana ita ta gudanar da shi yadda take so don bukata 'yan ƙasar da shi bai yi gwaninta ba to kaga akwai alamun wato ya fara yanke kauna kuma akwai alamun wannan abin zai ba wa waɗanda za su zuba kuɗi a najeriya tsoro cewa a'a kenan siyasar tattalin arziki za ta iya sa ka zo ka zuba ka haka masu yawa dala biliyan goma sha tara ka gina matata amma gwamnati ba ta yi tunanin cewa za a yi ta goya maka baya abin yi nasara ba sai dai kawai a shigo da siyasa har ana kokarin yadda za a taɗi wannan al'amarin ya ƙi nasara ya kamata gwamnati kamar yadda majalisa yanzu ta fara gayyatar shugabannin nnpc da maybe watakila ma shi kaga ai kwamitin majalisa ya ma je matatar ya duba kuma sun yaba abin da suka gani kuma sun yaba hmm. to ma'ana majalisa za ta iya shigowa ciki amma gwamnati ta ajiye siyasa tattalin arziki ta yi abin da ya kamata saboda wannan abin a ƙarshe al'umma ƙasa zai cuta amma muhammad ishaq usman idan gwamnatin bola ahmed tinubu ce ke sha'awar a don kwafe eh, kamfanin mai na aliko gote wato dangote refinery din nan kana jin majalisar da ake ganin yar amshin shatar shi shugaban kasar ce za su yi wani haɓasa da za su kare dangote daga barazanar da zai iya samu daga gwamnatin tarayyar ƙasa to ai kafin a samu barazana daga kafin ya samu barazana daga gwamnatin kasa ta zahiri da ya fito yake cewa su zuma su sai matatar ai barazana ta farko kamar yadda ya ambata da bakinsa tun farko kasan an yi taro a bahamas a watan jun da ya wuce ya fito ya nuna ya tallata fitatarsa a duniya ya ce kuma gashi ya kafa matata da za ta dinga tace mai kusan ganga 650 a rana to bayan an yi wannan daga baya akwai kuma ya da bayan ya da kasa ya nuna cewa akwai kalubale kwarai da gaske lokacin da tangal din ya fara har yake cewa a bangaren wannan harka ta wato man fetur akwai 'yan mafiya wanda sun daɗe a ƙasar wanda kuma haka yake tunda ya ɗauko tarihi ya ce tun daga shekarun 1970 zuwa yanzu najeriya bata fita ba daga ƙangin man da take sha a cikin gida to kaga wannan ya nuna cewa dangote ya fahimci hakikanin abin da halin da najeriya take ciki akwai tabbas akwai wanda ake kira oil mafia kamar yadda shi ma idan ka ɗauke shi a matsayinsa da dangoten kusan shi ma mafiya ne a siminti tunda kowa ya ga yadda ya dinga ƙoƙarin wato dakile wato abdulsamad lokacin da ya taso asiminti aka dinga samun karafta zaka ji maganganu suna fitowa irin wannan kaga bai bari ba kuma a ya samu kuɗinsa da taliya da gishiri da siga da saura irin waɗannan abubuwa saboda haka abinda wato masu hankali ko kuma nazarta a bangaren kasuwanci tun farko suka hange mali aliko dangote shine lokacin da zai shigo ka gane aka ce da na gaba ake gwada zurfin ruwa ya shiga a hankali misali ya fara da wacce za ta tashi ko da ganga dubu ɗari ne a rana in ya so idan ya kasuwar sai kuma ya an gizo tunda yana da kuɗi a hannunsa to amma gaba gadi sai aka yi matatar da kusan duk afirka ba za ta abu ba to idan ka duba tarihin rashin man nan daga shekarun aldautar zuwa yanzu wanda kuma wasu ne suka haddasa Allah bai haddasa wa Najeriya ta rasa man da za ta sha ba a cikin gida ko kuma a sha shi da tsada ba wasu barayi ne marasa imani marasa kishi suka haddasa wa Najeriya wannan to dole kowaye kai ka san aliko zai fuskanci irin waɗannan matsaloli don haka kafin mu zargi shugaba ahmed tinubu da gwamnatinsa a wannan bangare to sai mun duba ta bayan ƙasa kuma su waye suka zama limamai kudubai a cikin wannan harka ta man fetur mabe ban gama ya kaga wannan dargar da ake yi da kamfanin tachmai na dangote da kuma ƙasashe shi najeriya wato kaka dole a samu wannan al'amari faruku domin saboda wato gwamnatin da ta gabata shi dangote kamar na gulle ne dangin sarki a wannan lokacin ta ba shi izini ya zo ya kafa refinery kuma a lokacin ba a ƙara kuɗin mai kamar yadda aka ƙara yanzu ba kuma har ma ya sa hannu a wata doka cewa sai an shayar da kamfanonin da suke cikin gida tukunna sannan a fitar da shi to amma kaga yanzu da gwamnatin tinubu ta zo na farko ba yi da kusanci da gwamnatin tinubu kamar yadda yake da kusanci da gwamnatin buhari kuma tsarin tattalin arziki na farfado da shi na gwamnatin tunumbu daban yake da na gwamnatin buhari a yanzu idan aka ya bar gwamnatin ah, dangote amin ya bar refinery ta dangote ta rika yin abin da ya kamata ake tsammani ta yi a zamanin gwamnatin buhari to fa shi fa murhun da ya dora wato sanwar da ya dora ba za ta nuna ba domin wannan refinery za ta zamanto ta kashe wa gwamnati din hanyar samun kudaden da ake da take bukata kananin kamar ba za a sai da man da tsada da gwamnatin najeriya ke so a sai eh, da domin ba sai shi ya sai da nasa tukunna sannan in babu jama'a za su rika wawan wato man gwamnati to kaga kenan a wannan lokaci ya kamata gwate yanzu ya gane wannan karin magana na bahaushe da ke cewa wato albarkacin sana'a wanzami ke taba gemun sarki idan ya tashi <laughs> idan Nereye Dole yanzu ya kamata ya gane cewa bai da fadan da yake da shi a zamanin gwamnatin buhari kuma tsarin tattalin arzikin farfado tattalin arziki na bola tinubu ya bambanta da buhari yanzu kan dole fuskanci tsangwama wanzami ne shi a da yana iya taɓa mun sarki ba tare da matsala ba amma yanzu tun da ya koma ya zamanto makeri to da ya samu fadar da yake da ita hada saboda ka dole ne amince wannan turka-turka da take tafiya kuma yanzu farkon ta a gani ba a ga karshen ta ba to madalla da wannan bayani na muhammad ibrahim gama muka kawo karshen shirin idan mikiya daga nan gidan talabijin na farin wata shakallo da kuma gidajen radio vision fm a madadinsa da nasiru gongozo da muhammad ishaq usman umar farko musa ne a madadin sauran abokanin aiki ke muku fatan alheri da kasance a cikin koshin lafiya sai wani jikon idan allah ya kai mu mu huta lafiya